واشهد ان الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله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 jiran wata sallallahu alaihi a da dari hudu da da da ya mana zuwa ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe. the state university inda muke haduwa a yammaci na waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka wata ramadan muna haduwa domin karatu cikin littafin allah alkur'ani mai girma kamar yadda watan ya zama wata ne na alkur'ani muna karatu a cikin suratul mu'minun mun tsaya karatun da ya gabata ayata nawa a ci talatin mu tsaya aya ta talatin da biyu da eh, za mu tashi aya talatin da uku insha Allah a cikin suratul mu'minun muna fata Allah ya mu dace kafin mu shiga cikin karatu an turo waɗannan tambayoyin ba nan bayan ya yi sallama ya addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce ah, in an ba da mace mai hukuncin mu'amalarta da wasu mazan ba wanda aka bawa ba a yace a taimaka a yi mana bayani eh, mun gode idan aka ce an ba da mace ga wani mutum cewa an ba shi ita to ya zama haramun da kowane namiji ya yi mata maganan aure ko yi mata maganar neman aure wannan ne kadai an riga an ba shi. ko da da akwai mutane da dama waɗanda suka nemi bukatan a ba su auren da daga zaren an karkata aka ba da ita ga wani guda ɗaya to ya haramta ga kowa ya sake mata maganan aure ko ya ja hankalinta wajen ya kaucewa wancan ko ya ja hankalinta zuwa ga shi ta so shi a maganar aure wannan haramun amma sai dai a nan yawanci an shigar da al'adu an kawar da shari'a ita ga mace an ce an ba da ita ga wani amma kawai ana kawai abu ya zama kamar wasa wani ma zai iya zuwa kofar gidansu shi kana da yako na aure kuma wai an ji wasa ya ce an ba da ita ga wani dama wannan ko ba ya ce ga wani ya yasa yawanci ana ba da na cikin zama dab da dama aurenta ne kawai abinda yake magance wannan mu kenan amma sai a ce an ba da mace kuma sai a ɗau lokaci ana cewa ai ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ko kuma kawai a sake abun nan ana iya ba da izinin nema ya ɗau lokaci amma in aka ce an ba da mace ga wane to kawai sai a gaggauta yin aure domin shaidan zai zo ya turo yansu mutane yansu mutane sai an ce ma an ba mace za ka ga wasu suna zuwa saboda a jarraba a ga dattakun wane da imaninsa da binsa ga shari'a a fitina da an ce an bayar kawai sai a labari ta don haramun ne wani ya neme ta neman aure ko ya abu nan ɗinta lawa ala ana sakaci a wannan a wannan bayan ya yi sallama ya yana da tambayoyi ce sura suratul tauba aya ta 36 me ake nufi da fi kitabillahi shin wani littafi wani littafi ake magana abu ne ya makalakar samawaki al'adu ko bude gurin muga suratul tauba sannan fi ranar juma'a tambayarsa ta biyu ranar juma'a idan ladan na kiran sallah ko ta ɗaya ko ta biyu wasu mutane sai ya ga sun tsaya suna jira sai ya gama kiran sallar sannan su fara nafila shin ba a nafila yayin kiran sallah ne eh inda mutum ya shigo masallaci an fara kiran sallah to ai umarni ne ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam umarni biyu sun zo a nan tun mutum ya shigo masallaci kar ya zauna sai ya yi raka'a biyu tahiyatul masjid in mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo hayy al-tayyib shine mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah in an gama kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da za a faɗa tunda abu biyu sun zo tare a lokaci ɗaya kuma za a iya haɗa su haɗa su shine a shigo masallacin to ba za a zauna ba sai a shigo da tsayuwa ana jin mai kiran sallan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni in an gama ya gama kiran sallan nasa kuma za a iya yin nafilan ba a zauna ba haka sai a yi su duka biyu ko kuma dama mutum ya zo an fara kiran sallah ko kuma yana shigowa ne ko yana fara kiran sallah anan zai da zai san shi kake ganin mutane sun tsaya suna bin ladani ne don bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ladani ya gama kuma suka gama addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi sai ka kuma sun kabbara nafila duka don bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga suke tsayawa kai ma sai ka zo ma tsayawa idan ka zo ana kiran sallah to sai ka bi mai kiran sallah ne duk abin da ya faɗa ka faɗa sai ya ce hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah haka na hayya ala al fala da haka haka za ka yi in dai ana kiran sallah ba za ka tada kabbara ba wallahu ta'ala ala yawa wani ayan shi ce ina iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabin lahi wani fi kitabin lahi ba yana nufin alkur'ani ko wani littafi ba lauhin mahfuz inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabin lahi haka Allah ya tsara lauhin mahfuz haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar isna ashara shaharan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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون يتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka wuce da ayoyin farko din Allah ya kuma an sha'ana min ba'di khalqarnan akharin sannan sai muka tayar bayan annabi Nuhu alaihi salam an halakar da mutanensa sai muka tada wasu karni daban kamar yadda aka yi bayani wasu suna cewa samudawa suna cewa adawa magana cewa adawa ne ya fi karfi kamar yadda jerin nassosin ayoyin alkur'ani ke tabbatarwa fa'arsanna fihim rasulan minhu muka aika manzo a cikinsu in adawa ne annabi hudu alaihi salam abin da ya so ya ce a ni'budullah in san dawa ne kuma annabi salih a ni'budullah ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta wani Allah abun bauta kadai ne Allah afala tattaqun shin ba za ku hankalta ku rike Allah ku kadai tashi da bauta ba lokacin da isar da wannan sako na kiran mutane zuwa ga tauhidi wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru sai suka ce da kuma suka karyata haduwa da za a yi na tashin alkiyama sun karyata wannan sun karyata manzo sun karyata ayoyin da Allah ya aiko shi da su sun karyata za a yi tashin alkiyama sun kuma kafirce to sai suka rinka cewa wa asrafnahum fil hayati dunya Allah ta kuma mun daga su mun ba su dama a rayuwar duniya suna da abu kaza suna da abu kaza suke da kaza suke da kaza to sai suka rinka cewa ma hada illa basharun mislu wannan ko ba komai bane face mutum misali. suna ganin annabin Allah ne amma tunda mutum ne a cikin su aka haife su aka haife shi a cikin su ya tashi tare suke ta ce ma haza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane face mutum misalin ya kudu min ma ta kudu na minhu yana ci daga abin da kuke ci daga shi na abinci wa ya shirabu min ma ta shirabu yana sha daga abin da kuke sha na abin sha to me kuma zai ce wai yana kira ku zuwa ga kaza ko kuma ya ce Allah ya yi murshi da in abatin bashara ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون suka ce wala in ata'tum basharan mislakum wallahi in ji manyan gari kafirai na wancan lokaci suna gaya wa sauran jama'a wallahi in kuka yarda kuka bi mutum misalin innakum lallai ku ya ku ku ya ku ya ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku kashin ku ya diddige naman jikin ku fatan jikin ku ta diddige kuka zama kasa wa ibaban kuka zama kasusuwa diddigaggu wajen rika ce muku annakum mukhrajuna cewa wai za a fito da ku halitta za a sake fito da ku daga kasa yanzu wannan za ku yadda da shi ai kuka yi imani da wannan kun zama ku masu asara wannan shi mun da su yau yawan zuwa ba da wuri su imani gare ba kuma shalar su sai turare shi yawanci ba a so abubuwa idan suka taso manya ko malamai ko sauran su rinka magana da wuri nan da nan a yi magana da wuri yanzu na za a ɗaya mutane a kai su wani musamman a wannan zamanin da muke rayuwa yanzu abun da zai faru yanzu ba ka da ilimi a kansa ba ka san mai dalilin sa ba ka san mai faruwa dole ta yi magana a tafsiri a jira mana malaman su yi bincike a bincike masu bincike masana harbe-harben makamai masana fashe-fashen bama-bamai su yi bincike su haɗu da manyan malamai nan inda akwai bukatan bayani a yi bayani ka zai ringa muku alƙawar yana ce muku wai ɗingun mutu kuka diddige asusuwan ku suka diddige wai wai za a fito da ku za a fito da ku daga kaburbura suna ganin abun ba zai yi ba na هيهات هيهات لما توعدون إن illa hayatu حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن na abu ne mai nisan gaske ya mutum ya mutu ya diddige wai bayan shekaru a tada a ganin su nisa bai kamata ma kimani da wannan هيهات هيهات لما توعدون أي بعودة بعودة هو بعيد بعيد لما توعدون وانا أبو لا يليس بس أبو نيو ده زي كام هم كليبا أبو لا أكلمك القول وإذا أشهدوا أغني أولم يرى الإنسان وانا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة wai mutum yana rike da kashi yana buga misali yana cewa wai wai in mun zama kashi kamar haka wai a ce za a ta da mu ya manta yadda aka halice shi ya manta yaya yake da yanzu wanda Allah Allah Allah ya halitta mutum babu mu don kawai mun mutu ga nan ma ko mun zama kashi shine abun wahala tayarwa ho babu mutum aka yi shi kuma daga ruwa ya dawo ya dawo ya dawo tsoka ya dawo kaza wannan shine don ya mutu an bunduci wahalar tayarwa ba wannan tayarwa a cikin wani ai kafin a yi shi babu shi inda akwai wahala to da wanda za su sha wahala wajen yin haka za su shan wahala amma Allah kan babu wahala wani ba wani wahala za mu mutu wa na haya mu rayu mu rayu mu mutu daga an mutu magana ta gani wa ma na hanyar yau ba ɗaukin amma mu wai a tada mu ai wannan kan babu shi za ku yi imani da tashin alkiyama akwai mutane da yawa da ba su yi imani da tashin alkiyama ba kai tsaye sun fada akwai waɗanda kuma aikin su ke nunawa ana cewa za a tashi tashin alkiyama za a yi hisabi wanda ya yi zalunci za a kwato ranar da babu wanda zai iya baka wani abun biya amma mutum sai je ya zalunci da gangan kaga wannan ko bai ce bai yi imani da tashin alkiyama ba aikin sa yana nuna hanya ya yi imani za a yi tashin alkiyama wanda ya yi imani za a tashin alkiyama ta kayan ko a ma'aikata zai ɓoye wani kaya da zai mai da shi nasa ko a dukiyar taska gwamnati da kawai da da mai da shi nasa in ya yi kuma da shan karjama zai yi haka kawai mutum ya rufe ido akan dukiyar talakawa yana ɗaiɗewa talakawa kawai sun zama ya tuska zama abin da kafin shi ne kane ba da tsaron hasa kai إن إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين in huwa wannan manzo ba suke magana suka ce shi din ba kowa bane illa rajulun ba ce kawai wani mutum iftara ala Allah kadiban wanda yake ƙarya ya jingina ga Allah ba Allah bane ya aiko shi wa ma nahnu lahu mu'minin mun ba za mu taba yin imani da shi ba kawai ya kama gaban sa haka kafirai suke ba na'am قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين النبي الله يتي قال يتي رب يا أبنجد انصرني بما كذبوا يا الله تيمتيني هو لك أي تاون لسيمو in ka gama manzo ya nemi agajin Allah daga ƙarshe to an gama kure shi annabi nuhu alaihi salam ya yi shekara da shekaru kusan dubu yana wa'azi bai ce komai ba sai daga ƙarshe فافتح بيني وبينهم فتحا ونسيني ومن معي من المؤمنين abun ya kai ya kule ya san ba za a yi imani ya rinka addu'a yana cewa Allah ya tsere da shi annabi hud alaihi salam shi ma ya ya ya ina kafircin kafirai ya fito fili abu ba ya sirri da rabbi ya kuri da rabbi ya kuri da rabbi ya kuri da rabbi ya kuri da da muka yi idan saura za su waye gari suna masu nadama a kan abin da suke wani wanda ba a karfin musai a bisa tsawa kalbi su bai haf da wannan waɗanda suke annabi salihu a kirki suka ce fa aka zarfin musai har haf suke ganin cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsumma an sha'ala min ba'dihi qarnan akharin ana nufin samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya fa aka zarfin musai har haf saboda haka sai tsawa ta rike su iyaka kawai ke magana ta gari Allah ta faɗi an samu musa sai muka sanya suka zama to gawawaki matattun sara'a gawawaki ba kowa a yaki ya mutu ke magana ta gari duk kuri da suke yi ba su da amfani Allah ta faɗi bu'idan lil qawmi zalimin ka nisanta daga rahamar Allah ya tabbata ga mutane a zalimai waɗanda suka mutu suna shirka waɗanda suka mutu suna miyagun ayyuka waɗanda suka zaɓi zalunci nisanta daga rahamar Allah ta tabbata gare su Allah ya kiyaye ثم أنشأنا من بعدها قريب ما تسبق من أمة أجلا ولا تأخرون الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين sannan sai muka tayar min ba'dihi bayan wadancan kam an gama da su sai muka tara urunan akari qarrun generation wata bayan wata wata bayan wata akari na daban-daban haka nan muka tara su wasu daban kuma har yanzu Allah ya ba hada iya rigayan ajalin da Allah ya masu za ta rayu a duniya wa ma yastakhirun kuma ba za su jinkirta ba na ce duniya yanzu kowace ƙasa shekara nawa za ta yi ta ƙare Allah ya yi mata mutum mutane al'ummar guri kaza shekara nawa za su yi su ƙare kowace da ta haka nan ke ku mutane wane shekara nawa zai yi kare kowa an yi masa saka ma ta kuma min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun babu wata al'umma da take mutuwa kafin ta yi. kuma sannan in adalin ta kuma babu al'ummar da ake jinkirtawa ta sauran bayan adalin ta babu wannan Allah subhanahu wataala ya kayyade ya tsara kowace al'umma ta zo ta kare ko ta da wasu Ba a aiko manzanni cikin su in sun bi Allah waɗanda suka bi Allah sun halakarwa ta zo a tsirar da su wadancan kuma a halakar da su haka Allah subhanahu wataala ya rika yi Na ثم ثم أرسلنا رسلنا جترا كلما جاء أمة وصوها ذنوب فاتبعنا بعضهم بعضا ولعلهم آلي بعدا لقوم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترا sannan sai muka rinka aika manzannin mu wani bayan wani wannan ya zo ya yi cika mutanensa a gama a wuce wani ya zo ya yi a gama a wuce wani ya zo a yi a gama a wuce har manzannin Allah suka kare aka cika khatamuhu wa sayyidu nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo ya kare shi kuma ulama warasatul anbiya malamai sune magadan annabawa shi kuma malamai ne sahabbansa suka zama malaman tabi'ai to malaman su suna fitarwa suna shudewa waɗannan su wuce abubakar radiyallahu ta'ala ya wuce umar ya mai umar radiyallahu ta'ala ya shude osman ya mai radiyallahu radiyallahu ali ya shayi an aka gina an sahabai suka yi su mai su mai waɗannan su ne waɗannan su ne an sai sun shude su suna yi waɗanda su yanzu za su shude waɗansu kuma za su wanda suke tafsiri yanzu wata rana ba su za su yi ba sun shuɗe wanda suke jambaɗi wanda suke tafsiri wanda suke saurare duk za su shuɗe waɗansu kuma za su zo su kuma su yi kuma rusula na tattara haka muka rinka aika manzannin wani bayan wani wani bayan wani Allah ta kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu duk lokacin da manzo ya zo wa al'umma kazzabu sai su karyata ma'ana rinjayen su karyatawa suke daga alhabib ibn kasir rahimahullah ta'ala ce rinjayen su kayyatawa suke fa atba'na ba'dahum ba'da Allah ce muka bibi tashin su da saki waɗannan suka wuce aka biyo da waɗansu waɗannan suka wuce aka biyo da waɗansu Allah ce waja'alnahum ahadith muka sanya suka zama to labari kayan labari yanzu yau Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta yanzu kaga nasarar tarihin annabi Nuhu, alayhi salam duk al'umma da suka yi sun zama kai ba a lokacin da suke ma'ani da daga kowa ne da an ce wani an ce wani ya wuce wani ba an ba an ba kula da su kula ne wani ya yi amfanar da duniya da ilimi bisa tauhidi da aqida da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu sun mai wani ma ya wuce wasu sun mai haka nan ake ta tafiya da ka waja'alnahum ahadith muka sanya suka zama to kayan labari sai dai ayi labarin wani ka san malama ne a ah, ban san shi ba amma na taɓa karanta tarihinsa a guri kaza na taɓa karanta wani littafi eh tarihin malama ne kaza ne wani ya taɓa ka ah, ni ai na gan shi ma to haka wata Allah subhanahu wataala ya dinka shi suka zama to kayan tarihi labari kawai fa bu'dan li kaw la yu'minun ni nisanta daga rahmar Allah ta tabbata li qawmin la yu'minu ga mutanen da ba sa imani Allah ya ثم أتنا موسى وأخاه هارون نصر سلطان مبين ففرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين الله سبحانه وتعالى ثم أرسل موسى وأخاه هارون بآياتنا sannan sai muka موسى النبي موسى عليه السلام wa akahu haruna da dan uwansa annabi haruna ka duba lokacin da aka aiko annabi musa alaihi salam yana tsoro saboda ya bar fir'auna cikin wani hali a gidansa ya tashi saka yanzu ya tafi ya yi gudun hijira na tsawon lokaci yana komawa Allah ya nada shi ya zama manzo sai shi kuma ya roka a haɗa shi da ɗan uwansa ya taya shi isar da sako waj'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri وأشرك في أمر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا تكون تنبوي دي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى haba wannan zane sun more mutum ne zai roƙi Allah manzo ne daga cikin manzanni ya gaya wa Allah dukkan abin da yake bukata a ce masa an amsa an bashi daga Allah kawai ake kai tsaye أيوة سنة بتفشل ده كي أقول الباقي بشأن أنه يتجمع بالسفر وأنا تأليد وعلا فأنا الأجل لا ده هذه كل شيء يعني لذلك القرآن فأنا لا يكفي أفر واحد أي شيء وسيكا كمان تتعلم وإن كان متان dubban shekaru suka bar duniya amma har yanzu Allah na tabbatar da yadda sa gare shi ila kiyamin sa har tashin alkiyama Allah ta summa arsalna Musa wa ashabu Haruna bi ayatina sannan muka aika annabi Musa da dan uwansa Harun annabi Harun safiyatu bint huyay annabariya radiyallahu ta'ala anha daga tsatson annabi harun matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safiya radiyallahu ta'ala anha wata rana wata mata ta daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin ta dan faɗi magana wanda ya sosa mata rai sai tana kuka tace ah to ke amma asalin ki ai daga baiwa don an kafin ne an raba ta abuna al'akara da hadi ita ta zama nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka ce ka ya lalla. wannan yar babban mutum ne ya kamata a ce ta shiga rabon ka ne sai ce haka ne sai karfi fansa ta har ta yi mukataba wancan sahabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kuɗin mukataba din sannan ya yanta ta yanta wanda zama shine sadakinta so darajawa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce maka wani ne kana wata mai ilimi ne tare ka wannan an da ne da ko da sun da daraja daraja ba wanda yake yin ta sai wanda ya san daraja wanda ya san daraja shi ke daraja daraja la ya'lamu al-fadla illa ahluhu babu wanda ya san daraja sai wanda yake ma'abuci daraja Za ka da suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sai yin ta kamar da ya faru da Juwairiyya bintul Harith al-Mis'aliyya radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ita ma yar sarkin garin su ne ita ma suka mota mata firsinan yaƙi sahabbai suka ce ya lalla wannan ita ce yar sarkin su ita yar sarki gaba da suka ce ya lalla mu muna ga ta shiga cikin rabon ka ita a ta ma wuce ta shiga cikin rabona na yanta ta yantawan ya zama sadakinta don haka na aure ta dukkan sahabbai suka ce ya lalla ka aure ta sai eh da to mu kuma yaya sun zama sirkanka mu kuma mu rike su a matsayin yaƙi mu ma duk mun yanta su kan sai har shi kuma da mutanen suka ji labari suka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai yarka aka ce yarka ce sai ce ya yanta ta ya aure ta yace shi Muhammad din aka ce eh sauran mutane kuma kuma dani ba kama da aka ya aure ta ana ba kuma da aka ce ya ma hadda haris Allah da wa ta'ala yake faɗi a nan kuma da abuna yunusa safiyatu bint manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata magana wanda ya mata ɓaci rai tana zubar da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ganta tana kuka ya me ya faru ta ce ga abin da wance ta gaya mu sai ce dukan su ya tara su ya tara su gaba ɗaya ya ce je na kuka in ci karfin a ce miki shin ne kuna shi ne a hajjina ne daga tsakanin abu wani abu da na ji wani mun yi kima da ce babanki ne uwa ɗaya uba ɗaya wa in innaki la tahta nabi kuma ke matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin duk sauran matan su gaya miki da suke da wannan daraja sai kowa ta dadi ki shikenan wani zai da mata suka dan yi da kiti in ka lura da wannan to kai zaka zama mai abun nan kar kuma ka faru ta ka je ka abu ke yawowa mu wannan ba ma ciki muna can jere wa mutane Allah subhanahu wa ta'ala da thumma arsalna Musa wa akharu Harun bi ayatina sai muka aika manzon mu Musa alaihi salam wa akharu Haruna da dan uwansa annabi Harun bi ayatina muka aika su da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujja bayyananne wanda duk an gani an san Allah shine Allah yana da sanda yana da hannu duka da ayoyi ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أما إذا قالوا عوني أو قصة تسع آيات بينات أما تسوى القائل وفاة ذات فصل تقولنا آيوين إذا أكا تبتر أن موسى فهو ayoyi ne manzon Allah ne annabin Allah ne mun aika shi da dan uwansa Haruna ila Fir'auna wa malaihi zuwa ga Fir'auna wa malaihi da sauran yan fadarsa su a yi. fastakbaru Allah ce sai suka yi girman kai wa kanu qauman aliyin suka zamanto mutane aliyin masu tsagawa masu girman kai masu jiji da kai su suna ga su ne madaukaka فقالوا أنؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فقالوا تكتي أنؤمن لبشرين مثلنا يمزوري أسر مؤمن لبشرين جموتاني وآياتي مثلنا كما مثال محالتا فا أقول لي ذلك نعم بدون ملك فرعون جديد بدون ابونا دوجة الجديد mu yi imani da mutane biyu bisilina wa qaumuhuma lana abidun alhali mutanen su dangin su suka aike su lana abiduna bayin mu ne bayin mu ne ba a cikin bayin ba ka aike su ba har ba su kuma yi yau da mutum ke ba a bayan sana ana cikin ita Wani yi da shi ne ba a kalai ko bai haka yin ba za ka zama wani kuma kuma abu to wannan dole mutane su gane wani ya za a yi a wani ke dole yi wani zaki mutu a wurin su wannan kuskure ne da an ce wani ya zama shugabanka ka bi kawai domin shari'ar Allah ba don komai ba ka yi biyayya ya gwargwaron yadda shari'a ta da faruwar ka da cewa a kaza wannan in yayi daidai in yayi kuskure ka je ka ba shi shawari abu kaza da abu kaza ba daidai bane to shikenan da haka da aka kawai sai a tafi wata ran kai ne wata ran ba kai bane ba kai ma abun ce ruwa duk abin da yawa kawai wannan abu kare ba ka tsoro duk abin da yawa ba shi ne abin za ka ga suna wawa da shi da tenuwarsa da na kusa na cewa sai ta gari yana cewa ya ne bari ya kari ta kaza ana cewa a hau Thank you. wasu kuma yanzu suna jira ne yadda za a yi da Allah ba su dama ko na wata wanda ya ya aka kuma da aka kuma da su ke tsaya wallahi kowane ya yi yau Allah ala ya yi girman kai a nufin bashirai da wa ma da na'adi alhali mutane mu ma gaba ɗaya bayi mu ne mutanensa bayi mu ne sun ka yake kazzabu kuma Allah ne ka karyata ka karyata annabi Musa da annabi Abu fakanu min al-muhlaki rabbi sun ababen halakarwa fir'auna an halakar da kuwa ga Allah ya yi da imani فقد آتيناهم الكتاب لعلهم يهتدون Allah ba ta ce wa alaina musa kitaba na taura la'allahum yahtadun ko za su shirya ina ba su shirya ba fir'auna ce kai shi yanzu zai yi ɗaiɗaiɗai ne ma da annabi musa da wanda suka yi imani da shi banu isra'ila wanda bayinsa ne su suka yi imani da annabi musa a je maza maza inna ha'ula'i da shirki matun qalilun wa innahum lana lagha'ibun wa inna da jami'un hajirun so da ka wa'innan hantsi ɗaya ne kawai za mu je hantsewa ne kafin hantsi ya yi za mu gama da su yankan rago za mu yi musu dawo an umarci annabi musa da mutanensa da annabi harun su fita suka fita suna gudu suka je ruwa ya tare su fir'auna kuma ya taho ga fir'auna ga ruwa a gaba ba za su iya wucewa ba ga kuma annabi musa ga kuma annabi musa tsake shi da mutanensa ga fir'auna yana tahowa falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun tun fir'auna yana matsowa yana matsowa har ka zo duk da kowa yana kallon dan uwansa ne gaba Allah san bada annabi sai ina da an gama da mu yau balan an gama da nan kai da yin ne ya kuma nuna idan ka kudi Ba wadannan imani su yake da abu amma sun yi imani suka ce inna la mudrakun don ga fir'auna ya riga ya tinkaro kala ya mai musa ce musu kalla ina ai Allah ya mun alƙawarin tsira na san sai mun tsira da izinin Allah kalla inna ma'iya rabbi sai ya hadi wallahi tare da ni akwai ubangiji na sai ya hadi zai shirye da ni mafita fa haina ilayki sai muka yi wahayi zuwa gare ani gurib bi asakal bahr Allah sai da ci kogin kawai sandar kan nan da ki ruwan kawai ruwan kogin da ke shi da sanda kawai yana daga sanda da yadda daki ruwan iya inda yake kawai yadda daki ruwan fanfalaka shi ke kawai sai ruwa ya tashi, ya tsage ya daskare fakana kullu firkin ka tsauri al'abu sai ya tsatsage sai zama kowane tsago na ruwan sai zama to kamar kankara daskarariya sai ya tsaya kawai sai zama titi aka tsagi tsagi tsagi tsagi iya dangin bani isra'ila sai kowanne ya daskare kawai ya kabe shi Allah ya ce musu taka ku sai suka taka kan ruwa kawai suna tafiya a kan ruwa kamar titi ake tafiya an taskare so shi kenan suka taka su. wuce sai kauna ya iso shi ma ya gani bari ya taka ya wuce ya kamo su annabi musa da mutanen sai ya ga sai haura to da sai su zama kitu ruwan nan da mai gaji a bisa kada da Allah masa wata ko. sai an muka karka ne yanzu mu shiga da kawo sun wani kimara a ne da in ya fushi ba lalle kun nan da annabi nan hakan wa da fir'aun na'am وجعلنا ابن مريم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية فلنسيمك النبي إيسا دم مريم وأمه دمحي في السمريم آية مكسن يا تو آية الله annabi isa alaihi salam an haife shi daga uwa babu mahaifi annabi adam alaihi salam an haife shi ba uwa ba uba haka Allah subhanahu wataala yi su Allah subhanahu wataala ce waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awwalnahu ila wa kawo karuwa da da da da ruwa ga ruwa ga ƙasa jigawa ga tsumi ana shuka wurin yawanci shuka ke ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake muka taro su zuwa gani a wannan kasa inda annabi Isa alaihi ya rayu malamai suka ce kasa za ta kwararin wa ma'in ita ce baitul maqdis wasu malamai suka ce dimashq dimashq shami dan tawa to ai ko da ku an ta ina ta maqdis da aka sai muka tawa awai nahuma shi sai malamai da suka ce baitul maqdis ake nufi a nan ila rabbatin zati qararin wa ma'in za a ga baitul maqdis ita ta tattari wannan saboda ita kasa ce wadda take tana favorin kowane irin abun da aka shuka ƙasa ce da take da 'ya'yan itatuwa kuma tana da bishiyoyi tana da itatuwa ƙasa ce da mai bishiyoyi mai ni'ima tana da ni'iman gaske duk ce ta za ki ƙararin wa ma'in ya yi kama da wannan baitul Da daga suka ce wannan shi ne? don Allah ce wa namu ma ko da an haife shi a wani guri ne to wa namu ma sun muka tattaro shi zuwa can ma'ana a can ya tashi a can ya girma a can kuma ya yi. da'awa don haka annabi isa alaihi salam ya zama aya Allah subhanahu wataala ya halicce shi ta hanyar mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da cewa tana da miji ba wannan aya ce daga Allah ita Maryam aya ce daga Allah danta aya ce daga Allah haka Allah subhanahu wataala yake ba da labarin su anan don a rike wannan aya din a san Allah shine Allah yana iya yin komai kadirun ala kulli shay na'am Allah ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni min tayyibati wa amalu salih ya ku manzanni kulu min tayyibati daga dada dan abubuwa halal shi daga halal manzanni ba za su ta su haram ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya bai taba cin haram ba har Allah subhanahu wa ta'ala ya aike ga da Allah ya tika su hanya Allah hanya ba da ba ka ba kai da ka yi wannan da ka yi amma an da da wannan da ka yi Allah ya kuma ta da Allah ya rada su har abin sun ka tuna aiko su har aka aiko su abin sun ka maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha rusul kulu min al-tayyibat ya kuma sai ku daga dana da abubuwa na haka wa'malu salihan sanan ku aiki na bai ni bi ma ta'maluna dan sai ni mu masani ne bi ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa Allah ce wa inna hadhihi ummatukum wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun na insha Allah ta'ala wannan ayar za mu tace muna rayu lokaci na gaba amma kafin nan akwai tsokaci misali akan abubuwan da yake faruwa na gabas da tsakiya mu 'yan najeriya manya-manyan mu da ɗaliban ilimi muna da gaggawa idan abu ya faru muna da illoli da suka faru da mu a baya amma ba ma ɗaukan jikina lokacin da muna yara muna junior secondary school aka yi lokacin saddam da bush

da shi ya abin da suka yi ba a san dama me yasa suka yi wancan abun ba amma aka zo aka rabu har yanzu raguwar a Najeriya tana da duk da an haɗu amma har yanzu haɗuwan wani sai ka ga ana kan kallon kallo aka zo aka yi corona mutane suka yi gaggawa malamai suna saurin gaggawa su yi magana akan abin da ba su yi bincike sai tabbatar kai magana ba kawai mutum ya lura a iya fahimtarsa fassara aya daban fassara hadisai daban tare da wasu ilimin muka kuma da suke wajen wannan dole sai ka haɗo su a cigo da su a yi bayani na gaskiya in akwai bukatan bayani so aka aka aka yi wannan ta shi ma mutane aka daina abuna aka tsaye da mu har tsawafi aka daina yi a tsawon lokaci aka zo aka daina sallan juma'a aka daina sallan jam'i wani ramadan can da ya wuce mutane suna kuka a gidaje wannan ma ya zo ya wuce yanzu kuma ana fara kai hari a gabas ta tsakiya ran da aka fara kai hari washe gari manya manyan maruwa musu suka fara maganganu dole ne wasu daga cikin manya manyan maruwa wasu daga cikin ɗaliban ilimi wasu kare wajibi ne in abu ya zo mu cina maganar abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu duk lokacin da shubuha ta zo to za ta zo muku ne a rikice wannan ya ɗau, wasu sun yi takin sai yanzu haka akan abin da ke faruwa akan ne mu mu tabbata akan aqida sanin cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah mu tabbatu akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai har abada ba mu taba yadda da a rage musu nakasu ba da a samu na nakasu ba to mu tsaya akan wannan mu ci gaba da karantarwa in abu ya bayyana zai bayyana إما har yanzu a cikin akwai masu zagin sahabbai da shi kenan kuma yanzu an zo muna goyon bayan kowa goyon a kan mai yaushe aka zo ga wannan ba a zo ga wannan ba malaman da ɗaliban ilimi da sauran mutane a rinka taka tsantsan najeriya muna shan illoli a cikin wannan yanayin na kai hare-hare wancan guri ake kai hare-hare aka fasa ƙauyuka a jihar bauchi alkalari local government aka baza su sun bazo cikin gari suna nan suna abunan wannan bai ishe mu ba ana kashe mutane ana yanka mutane ana bunne mutane ana jefa mutane a ruwa da fi ko ina a jihar kano menene babu a jihar kaduna har zamana a jihar Rida, a jihar eh, eh, kebbi a jihar kokoto har yanzu ga sunan kata kata abubuwa a ga sun tsallaka muna magana kan wani hakikalin abu duk abin da za a yi magana a karanta a gane sana a fahimci gaskiya wani abu ba a social media ka gani kai malami akwai wani matashi a can ya fi ka gani don ya gani na awa biyar na abun da kai baka gani kai kuma awa ɗaya ne don baka da lokaci tukun na ka taho kuma kawai ka ci gaba da magana akai an Allah ya baka damar magana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a faɗi abubuwa yanzu ne za mu kauce wa aƙida kan wasu abubuwa da suke faruwa mu kauce wa aƙida aƙidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aƙidan sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yanzu ne za mu kauce masa akan abin da ba mu san kansa ba to a da hankali a daina gaggawa malaman mu a daina gaggawa ɗaliban ilimi a daina gaggawa a tsaya a kan al'ur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata a tabbata akan aqida ta sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kare lafiya ba don haka mu yi addu'a Allah ya kawo sauki wannan shine magana wallahu ta'ala Allah ya samu dace